to ku saurara lalle su suna karkatar da zan su liyastakhfu minhu domin su koyi mata a nan wurin malaman tafsiri umuman sun tabbatar da cewa wannan aya tana magana ne akan wata ɗabi'a da munafukai suka zaman aikatawa a wancan lokaci الإمام القرطبي رحمه الله وتفسير سيأتي أخبر الله تعالى في هذا النص يأتي ألا يزال الأبالي أشكو ولا عن معاداة المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يعني يدى مشركي سكي مثل أداوة النبي صلى الله عليه وسلم لكم المؤمنين ويظنون أنه تخفى على الله تعالى أعوالهم kuma tsammanin su halulukan su zai koyu ga Allah su suna ɗaukar mataki na nuna kiyayya ga mahaifi sallallahu alaihi wa sallam da mu'minai da tsammanin cewa wannan yanayi da suke cikin sa Allah bai san shi ba abin zai koyu ga Allah sai da Allah baya gani ko bai san abin da suke yi ba saboda kamar Allah tabaraka wata'ala yasduna sudurahum suna karkatar da kirazansu yace ai yafaqunaha ala adawatil muslimina ko yasunaha wato yasunaha ala adawatil muslimin suna nade kirazan nasu saboda nuna adawa ga musulmai to sai su lankwacin jikinsu su karkatar da wato kira su wani gefe shi kuma alwahidi a littafin sana asbabun nuzul ya ambaci riwaya daga Abdullahi bin Abbas Allah shi yarda da shi Abdullahi bin Abbas ne ke cewa nazarat fi al-akhnas bin shurayd yace wannan nasi na ala innahum yasuna sudurahum liyastaqu minhu ce ayar ko nassin ya sauka ne a kan wani munafiki da ake kira shi al-ahnas bin sharifin ko bin shurai da mashhuri munafiki ne mutane sun san shi Abdullahi bin Abbas ne yake cewa wa kana rajulan hulwal kalami hulwal mantiq shi al-ahnas mutum ne wanda yake ya iya magana yana da daɗin magana yana da daɗin halshi يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بما يحب من يحب النبي صلى الله عليه وسلم سي يحب الشيء أبن دا يكيكو يلقى يما كان بالهدي mai duka yana tare da annabi alaihi wa sallam da mu'mini amma kuma wa yantawi lahu bi qalbihi ala ma yasuhu amma cikin zuciyarsa yana da yana da abin yake nuna nama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda ga huska biyu yake da ita ga bakin shi magana mai daɗi ba cikin zuciyarsa ya nake ya kunshi abin da yake cuta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da mu'mini to Allah bin Abbas ne ce akan shi ne Allah tabaraka ta'ala ya saukar da ala innahum yasnuna sudurahum cewa su wa'annan munafikan suna karkatar da kira don su biyan ta tumi ku da su goyi masu amma idan tsabari na mafarfi rahimahullah shi kuma <clears throat> sai ya tabbatar da cewa nassin ya sauka a kan munafukai amma ba tare da ya haddada cewa wani ne daga cikin munafukai nassin ya sauka a kan ba a riwayar alwalidi daga abdullahi bin abbas cewa ta sauka ne akan wani ayyanannen mutum daga cikin munafikai shine al-ahnas bin shu'aib amma riwayar al-imam tabari cewa yake ta sauka ne akan wasu sashen munafikai yace kana idza marra bin nabi sallallahu alaihi wasallama sana zahra wa sana sadra ce wannan sashen munafikai wato ya kasance idan suka wuce wurin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya wuce wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sana sadra to sai ya karkatar da kirjinsa wa zahara mujamata dan duk doka ya juya wani wuri wa ta'ta ra'sa sai kuma ya dukar da kansa wa ghaffa wajha sai ya samu tufafi da wani zuwa sai ya rubuta kansa لكي لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم فيدعوه إلى الإيمان لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعش بل لسنا مس دعوة يزوى بالإيمان شفت وساش من أولاد سكين وانا وأكان سيدي الله تبارك وتعالى بعد لا بعد شو على إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه هنا فتنغني yana suna yi don su ɓoye wa annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan bayani sai suka ce alha wato zamiri nan da ya zo cikin liyastafu minhu minhu hu wannan ha'un sai suka ce zamirun ne ya udu da nabi sallallahu alaihi wa wasallam wakili suna ne wanda ke komawa ga annabi alaihi salatu wasallam wato liyastafu minhu zan su koye wa annabi sallallahu alaihi wa sallam. sai su zo kusa ga annabi sai su duk doka su karkatar da wato kirjinsu su samu kowa da zuriyar wuta ku kawai don su koyi wa annabi alihi salatu wasallam kada annabi ya gansu ina fata gani ma wasu malamai tafsiri suka ce wannan alha na liyasafu minhu suka ce a zamiri ne wanda yake komawa ga Allah ta tabaraka wa ta'ala kun gani ko saboda kan liyasafu minhu dan su koyi masa shi Allah to a tunaninsu in sun yi abin da suka yi za su koye wa Allah Allah ba zai san halin su ba saboda ka bin mutum suka ce zamiri ne wanda yake komawa wa Allah ba wai ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba suka ce domin a wata huska na wato cewa ya tsuru da su zuwa mutum ba lalle ne ɗauki ma'ana ta zahiri ba ba lalle ne ɗauki ma'ana ta cewa in sun zo za su dudduka ƙani a zagirance to karkatar da kira za su wani guri ba a amanan shi dai shi ne wato abin da suka kasance cikinsa na huska biyu na huska biyu cewa abin da ke zagiri abin da ke cikin zukatarsu daban kun gane ko don haka sai suka ce in an lura da ke bayan cikin nan to yana karfafa cewa wannan zamiri na li yastakhfu minhu minhu din ba wai yana kuma ga ne bane amma yana kuma ne ga Allah saboda Allah tabaraka wa ta'ala a gaba kai tsaye sai ya ce ala ni ne yastaghshuna thiyabahum ce ku saurara a lokacin da suke lullufe jikinsu da su, sai ce ya allamu ma yi su nuna ya san abin da suke boyewa wa ma nuna da abin da suke bayyana wannan jumla na cewa ya ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun abu shakka ba ne da ake ba ko ba ku gani ba can ya ce ya li min hu don su koye mata. to kai da sai ce ala hina yastabashuna Ya ya'lamu ma yusirruna wa ma nuna wa kenan kun gani da wanda su suke cewa minin na minhu ba ga da ki kowa ba ne amma yana kuma gawa ga Allah tabaraka wa ta'ala cewa ku saurara lokacin da suke lullube jikinsu da tuwatin su to Allah tabaraka wa ta'ala ya san duk abin da suke koyi da suke sirrin sashi sannan wa mahi wa limu Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da suke bayyanarwa shi yasa alhaji ne kathirin a lokacin da yake tattaunawa akan wannan a tafsirin sa sai ya rajja hadda cewa falin ne zamirin nan yana kuma wani ga Allah ma'awai ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ah, wanda shi ne abin da ah, malamai suka yi shara zuwa gare shi almuhimmu su waɗannan kafirai da munafukai jahilcin su ya kai ga wani mataki da har sun kasance suna zato suna tsammanin cewa suna iya aikata wani abu cikin wani yanayi wanda Allah tabaraka ta'ala bai sani ba amma ne suke nan shi ne sai Allah tabaraka ta'ala ya bayyana musu cewa lamarin ba haka yake ba ba haka yake ba duk abin da suka ko a koyi ko a asirce Allah tabaraka ta'ala ne ya sani kun gane ko to shi shine abin da ke cikin nassin da ga shi sa aka rawaito da galiban mafata da rahimahullah يجي فكر على الذين يستغشون ثيابهم يعلموا ما يسرون وما يعلنون الباب قتال يجي شو اخفى ما يقول العبد اذا حدا ظهره واستغشى ثوبه واضمر في نفسه همه ولكن الله تعالى عليم بكل هذه العالم الباب قتال يجي شو واتو mafi koyon yanayin da mutum yake kasancewa shine lokacin da mutum ya tamfarar da nan da yin kwanciya ya ɗauki tufa yi da jikinsa ila ya shiga cikin gidansa da katanga ko an da wurin sannan kuma ya shiga cikin taki cikin taki kuma ila haƙuriya sannan ya kulle ƙofa ya kulle tada ya ce da tuwa da ya yi ya ɗauki wasu wafi ya rufe jikinsa ce to wannan shine yanayin da mutum yake kasancewa wato ko ruwa sannan kuma da yanayin da mutum ya tsoye abin da an niyyar da cikin ran yanzu niyyar da ke cikin ran mutum wa ya san da in ba Allah ce to wannan shine yanayin da mutum ya tsoye abin da ke cikin sa kama duk wannan abubuwa albabu kasa da yake cewa lakin Allah ta'ala alimu bi kulli hadhihi halal amma Allah ba da wani sarki masani ne da duk wata game da dukkan wani da halin duk inda mutum samu kanshi ya koya kan tsaye ka tsaye ya yi kaza ya yi kaza Allah ya sani yake ciki ba ma wannan ba duk abin da mutum ya kimsa ko ya koya a cikin ƙwaryar zuciyarsa to Allah ya sani wannan shi ne wanda kuma ita ce ka'ida ta Allah tabaraka wa ta'ala وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتبون الله تبارك وتعالى شيني أبين بوتا أشكين سمي كذلك شيني أبين بوتا أكحا وهو الله في السماوات وفي الأرض يجي يعلم سركم وجهركم الله تبارك وتعالى يا سم أسرنكم أبين لكم قولي وجهركم ويا سم أبين لكي بيلنا ويعلم ما تكسبون kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya san duk abin da kuke aikatawa saboda ka babu wani yanayi ko wani hali da na adam zai shiga yi tsammanin Allah tabaraka wa ta'ala bai san shi ba bai san wannan yanayi ba wa inda rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun yace wa inda rabbaka lalle ubangijinka ya'lamu ma tukinnu suduruhum ya ta duk abin da zukatan su suke koyi duk abin da zuciya ta koyi to Allah ya san shi sannan wa mai yu'lun da abin da suke bayyana suwa saboda kaje wanda yana gwada wato yadda ilmin Allah tabaraka wa ta'ala ya ga da komai da komai don haka zai zama mugun jami'i da wuta ta karshe mutum eh, saboda shi dan ya zarga masa igiya ya karkar ta kuwa shi da wani ne da muna hukunci ne rika wani abu da cuta ba addini ko cuta wa musulmi amma da kadin cewa wai Allah bai san yanayin da yake ciki ba wanda wautar ce da hukun jahilci in ba haka ba zai yanayin da mutum yake ciki Allah tabaraka ta'ala ya san shi a yana bayyana ko ya yi to shi yasa cika ayar da cewa innahu alimun bi zati sudur Allah tabaraka ta'ala masani ne da ma'abuciyar zukata wato ma'abuciyar kirata zati sudur kuma ce ne alqalbu kamar da muka shara da ayoyin suke ishara ya zuwa ga cewa duk abin da ma a cikin zukatan mutane Allah ya san su to shi yasa muka ce cike da ayar da cewa inna mu'alimun bi nafsihi wato Allah ba zai ne da zuciya duk abin da ke cikin zuciya zuwa ga mutum kullu a zuciyarsa da niyoyinsa da manufofinsa da abin da ya yarda da shi da abin da ba ya yarda da shi ba to Allah tabaraka ta'ala ya san shi to idan Allah ya san wannan bai tsammani da abin da mutum yake yi da tasarrufi kawai an shi kadai yake ko cikin mutane Allah ke to sai ce wa min dabbatin fil ardi babu wata dabba a cikin ƙasa wato a wani malamai suka ce dabba anan da Allah tabaraka wa ta'ala an bata shine dukkan wani abu da ke tafiya akan ƙasa na halittu kullu ma yadubbu ala wajhi al-ardi min alhayawanati wal makhluqat yawa duk abin da ka san yana tafiya a ban kasa na halittun Allah to wannan su ne ko kace wannan ya kalmar dabbatin ya kunshe shi to babu kenan wani abu da yake tafiya a ban kasa na halittun Allah kun gane ko to sai ce illa Allah ne ko ha wace arzikin wannan dabbar ko wannan halittar ga Allah yake illa alallahi rizqu shi arzikinta ga Allah yake to arrizqu nan da aka ambata cewa illa alallahi rizquha malamai suka ce arrizqu nan baya nufin arziki da ma'anar kuɗi ko kace wani tarkace ko rangama da yake ba haushi cewa amma risku suka ce a nan wani ma'anarsa shi ne abu'amu awul islam kun gani ko? abu'am shi ne risku ko al'ifiramu ciyarwa shi ne risku <clears throat> saboda ka illa alallahi ha, face abincinta ga Allah yake ko illa alallahi ha face ciyar da ita ga Allah ne da wato daga Allah yake kun gani ko? sannan lil munasaba malamai suka ce ala da ta zo cewa illa alallahi alallahi wannan ala suka ce ala ce tana da ma'anar min kun gani saboda ka illa alallahi rizquha ma'anar shi illa min allahi rizquha وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها أي وما من دابة في الأرض إلا من الله طعامها أو إطعامها babu wata dabba take tafiya bayan ƙasa face abincinta daga Allah yake ko ciyar da ita daga Allah ne ina fata gani wannan shi saboda ka alimamul bagon rai mahimma da ya zo wajen mamin dabbatin fil arzi illa alallahi rizquha sai ce ai Allah huwa al-mutakaffilu bi dhalika fadla wato Allah ta tabaraka wa ta'ala shi ɗaukan makan sai lamunce makan sa wannan amma duk daga falalarsa ba wani fi da samar ba a ashe lamunce wannan duk daga ya yace wa huwa ila nashiati saboda ka ciyar da dabba ko ba ta abinci samu mata da abinci yana karkashin a Allah ne ba wai Allah zai ka ɗauka cewa wajibi ne akan Allah ba a'a Allah dai ya lamunce wannan danganin ka saboda ka in sha a ka in yi ga damar sai ba da abincin wa in sha alam yanzu ce kuma idan Allah ga zama ba zai ba da abincin ba saboda kanka kwanci ila Allah ya zuwa to dole ne Allah ya ba da abincin wanda karkashin bashiyar Allah ne kuma Allah ya ɗauki wannan ne amma bisa ga falalatarsa ba wai abin ka ce tilas ne a kan Allah kun gani wani shi ne abin da alimamu gwagwai rai maula yake shara zuwa da shi kun gani ko yawwa to wannan shi ne don haka shi da alimamu jahil aka rasu da gare shi rai maula yake cewa ma ja'a min rizqin fa min Allah azza wa jalla وربما لم يرزقها وربما لم يرزقها حتى تموت جوعا كدو أبن ذو الأرزكي لو إن لو إن الدواب كده to fa min Allah azza wa wannan daga Allah ne madaukakin duk abin da yake kenan na abinci ina fara gani da wanda yake cin tuwo da wanda yake cin ciyawa da wanda yake cin ganye da wanda yake cin duk ma komai suke ci da wanda ba su bisa duk su to duk abin da ka ga zo mutu na abincin su to daga Allah ne haka da mu ji abinci sai ce rubba malam ne su ha haka ta mutu zuwa ke da yawa wata dabba sai ka da Allah wani mata abinci har sai ta mutu saboda zuwa. kan biya dabba ta mutu saboda ba ta samu abinci ba mutum ma yana mutu bai samu abin da ne ya ce ba saboda yunwa to wata shi to almuhimu Allah tabaraka wa ta'ala shi daukan makansa dai wannan yalla mu ce sa wannan cewa dukkan dawab wato zai samu musu da da da da abinci to shi yasa nasoshi daban-daban Allah tabaraka wa ta'ala tabbatar da wannan cewa ba halittu abinci wato abu ne wanda ke daga Allah wa ka yi min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum kuma huwa as-sami'ul 'alim Allah tabaraka wa ta'ala ya kan min dabbatin fil ardh yawa dabba da take tafiya a bankasa la tahmilu rizqaha ba ta ba ta take da abincin ta ba ba ta take da abincin ta ba a to ya wata da take ta samu ta shi sai idan ki dan adam kila ka ce Allah ya ba shi ne matsayi da dabara da ya kowace bishi hanyoyi na in ya samu abinci zai iya boye su ta dauke su kai gida ya kici ya rika ci wata da ne to wa kan min dabbatin fil ardi la tahmil rizqaha yanzu tsuntsu ya ga abinci da ya kasa a yi ha ba shi da wannan shi kawai yana fitowa ne in ya fito kawai zai samu ya cika cikin shi ya kuma kuma gobe ne ya fito wa kamin dabbatin da ta hamilu na wa mu yarzuku ha wa iyyaku shi ya yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kuna dogaro ga Allah hakikanin dogaron sa to da Allah ya arzuta ku kamar da yake arzuta ne mutane ina fata ga yake kaga zo na wa ruhu. bisa haka su ne shi ba shi da to yawa ta gazu khimasar sun zo da kai sun da kai gare su sukan wayi gari ne su fito khimasar cikin su a tambari ba su kai amma ba babu wani shi don ba shi a gina fitowa kai za su yi nema amma kafin ya mawata ruhu bisa sai su dawo gida cikin su cikin shi ke na karawa amma ba dai su suke dauke da shi ba to haka za ka ga halittu na Allah da zama wanda suke da irin wannan yanayi haka Allah ya yi don haka ba ba da suke da arzikin ba amma Allah ya zuko ha wa yaku Allah tabaraka wa ta'ala shi ke ba su abinci sannan kuma Allah ne ke mafa abinci dan cin da kuke ci ko da kuna da wata dabarar ku yi noma ku koyi ku kimshi Allah ne ba ku kike ba wa huwa samiul alim Allah tabaraka wa ta'ala shine masali da nan shi ne haka Allah tabaraka wa ya ishara game da yara. yara ɗan kanada da ake haihuwarsu la'alla mata ne ko kanada ne mutum ya saboda cewa ya haihu yara sun yawa yana kallon yadda yake wato daukar tsakanin da samun musu da shinkafa da gumi da kaza da afirki to lokacin jahiliyar larabawa sun kasance suna da irin wannan tasawur tasawurin nasu hayyayi ne har suna ganin cewa wato gurgurun yawan yaran da gurgurun yawan yanka ko laluran ka da ka suka suke mataki na kashi yara musamman mata to Allah ya yi tsawa yake wala taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyakum yace wala taqtulu awladakum karbu kashi ya dan uba min imlaqin saboda tsoron mu, wato ainihin talauci ko takura ko tsoron ya za a yi da takalifin kar ku kashe saboda wannan da Allah ce na hannun narzuqukum mu ne muke ba ku abinci wa iyyakum da su saboda kowa da kuke ci abinci Allah ne yake ba wa iyamu da su ba ku kuke ci da su ba wannan da ba ku fil amri illa Allah saboda ku da kuke ganin kuna siyo shinkafa kuna kawo indomi da taliya da wuce gine kuna ba su ku abinda ke faruwa a lokacin da Allah yake son shi da su kawai ya karanta a jin annubun amma Allah ne yake ce su abin da saka gane wannan duk abin da kake bugun gaba da shi ne cewa kai kake ciyar da ƴaƴanka ko gidanka in kana so ka faɗi ka mutu yau ka gani za mu ci gaba da cin abinci ko kana da kowa ka saboda ka Allah ne yake zuwa ba abin da zai ba su kawai sai kaddara sai bai ta hannunka ka nika musu haka kawai ne shi ta ce na hannun na rizukukum wa iyaku a wata ayan wala taqtulu auladakum khashyata infaqin na hannun na rizukukum ku. iyaku yace kar ku kashe ƴaƴanku saboda tsoron ciyarwa ko da jin tsoron takali da ciyarwa wanda ya dauke ku da ku kashe ƴaƴanku farko wannan yace na hannun na rizukukum mu muke ke da yaran nan ba mun fice da su ba wani ya kuma mu muke ke da su to wanda dai shine wa man dabbatin fil ardi illa allahi rizquha babu wata halitta da take a bayan kasa face shi da ita ko ba samu mata da abinci daga Allah ne subhanahu wata'ala kawai abincin yakan biyo ta hannun wani ne Allah tabaraka ta'ala da yake mashi yasa asbabu a cikin abubuwa shine kawai kamar da wasu dabbobi Allah ya sa asbabu sai kai noma abinda ya faɗi ƙasa sai su ɗin su ne su ci ina A naki amma asalin abin daga allah su wajen shi ne saboda ka sai ce yawa saboda ka shi sa ake wata daga daga magabata aka rosa wata magana ta suna cewa wani kulle a kulatin mar'a duk wata mai cin abinci to tana da wani ci ina fata gani duk wata halitta da Allah ya kaddara tana cin abinci to Allah ya samu mata da inda za ta cin abinci haka yake ba yadda za a ce ga wata halitta ta Allah a ce ba za ta ci abinci Allah ya ta hanyar mata da abinci. ku gani ko kawai da ke faruwa idan abincin da Allah ya haddace mana ya tsara da mu ya kare to mu to ila eh amma in dai tana da rai to sai ta ni sai ta ci abinci Allah ya lamu shi bakan sama wanda shi ne wallahu ta'ala ala sai shi wa ya lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kadhalika Allah tabaaraka wa ta'ala ya ta mustaqarraha madid wa matabbatat ta ita dabbar wa mustawda'a da wurin da aka aji ta mustauda shine wurin aji abu ina fata kai yawa to inda an matabbatar wannan dabbar Allah ya san shi sannan inda ma aka aje ta kuma Allah ya san shi kun gane ko to menene ma'anar mustaqarraha kazalika menene ma'anar mustawda'a da Allah ya ce ya san eh, mustaqarra ko ce halitta ko kowace dabba daga kuma ya samu tauda ga kowace dabba a rusu daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu yake cewa wato yana fassara wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha yace wa ya'lamu mustaqarraha ay al-makan alladhi ta'wi ilayhi wa tastaqirru fihi laylan wa nahara wa mustawdaha ay al-mawdi' ay al-mawdi' alladhi tudfar fihi idza matat yace abin da ake da mustaqarraha da Allah ce wa ya'lam mustaqarraha shine ya ta yi makan alladhi ta'wi ilayhi wa tasalu bihi ila wa ke wurin da take tattarowa zuwa gare shi ta tabbata a wurin dare da yini wato kama ka ce ko wace halitta Allah ya san matsugunninta ko ba haka ba yawwa saboda ka zaka cewa halittu da Allah ta tabaraka wa ta'ala halitta kuma da hikimar shi wato wayannan halittun suna da inda suke gaskiya kaga mutum yana da yana da gida ko yana da mutum yana da gida ko ga shi mutum kan yaje ya wuce wuce da sai da wurin ya huta yawa inda ya kuma yaje da rarrabe shi da dare kuma sai da wurin ya kwanta to shi ne albakanul ladhi ta'wi ilayhi wa tastaqirru fihi lailan wa nahara dabbobi wasu suna da wannan da yawa daga cikin dabbobi suna da almakarun lalai ta wuyi ne ko suna da gidaje ko haka ba sun tsaye da muke magana suna da giji turuwa ma tana da makarun lalai ta wuyi ne a da yawa dabbobi suna da ramu da suke in suka zama da suke shiga kun gaji wasu dabbobi da kake ganin suna suna yawo su ma suna da yadda suke fakewa wannan wani da kowace dabba Allah ya shi in ji abin da ya sani yace shine ma'anar wa yalamu tafarraha amma wa mustawdaha yace ai al-mawdu alladhi tudfar fihi zamatan wato Allah ya san wurin da za'a a jinnin wannan dabba idan ta mutu ko wace dabba to Allah ya san ga inda za ta mutu kuma inda ta mutu in ta mutu ne inda za a binne ta Allah ya san wurin shine mustawda wato mustawda shine inda za a je shi? kenan kafin a shi a shi da shine mustawda mustaqarru kenan inda take zaune wurin zaman ta ko gidanta ko mazaukin ta da hajji mustauda shi kuma inda za a business in ta mutu ka haya busar ba amma abdullahi bin mas'ud shi kuma zo da gare shi yace mustaqarraha yace shine arhamul ummahat wa ha ko mustawda'uha yace shine al-makan alladhi tamutu fihi mustaqarru hayatu shine arhamul ummahat wato ya sunan su mahaifan uwaye mahaifin ne kawai zamu tuko yawa arham mahaifin ne uwaye yawa ina so in kawo jami'in mahaifa yawa ya ya mahaifa mahaifin ne kuma mahaifofi to ala kullu hal mahaifa wato yadda yaro yake zama kafin a haife shi cikin cikin uwarsa to yake wannan wurin shine aka haka Abdullahi mutum ne aka rubuto gare shi amma mustauda ma yake al da yake tamutu fihi wato kamar da Abdullahi bin Abbas ya fara wallahi a'lam akwai wasu malamin da suka fasara da ba wannan ba ah, wata fasara kuma da aka rubuto daga al-Imam Abu yake cewa mustaqarruha rahamul ummahat kamar da Abdullahi bin Mas'ud ya faɗa. wa mustawdaha yace aslabul amma shine tsakon iyaye maza idan mustaqarru shine mahaifin ne uwaye amma mustawdaha haifi shine aslabul aba wato tsakon iyaye maza akwai wata fasara ba wadda ba wannan ba wasu malamai suka ce mustaqarraha shine aljanna kunna wa ya'lamu mustaqarraha wato Allah ya san matabbatar ita halittar gobe iyama aljanna ko mi ko wuta ina fata gani amma ha suka ce fa huwa al-qabr shine kamar wanda fasara ko kuma wata ma'ana da riya domin mustawda shine ake inda aka aje zuwa mi wani mi a zuwa lokaci da ku kace mustawda shine kabari inda mutum zai zauna zuwa mi wani lokaci shine mustawda mustaqarr kuma inda mutum zai zauna din din din Allah ya tsaye Allah ya ba ku sa'a da shigo yawa don haka mustaqarrin su suka ce shine aljanna ko wuta sai kokarin karfafa wannan tafsiri na su musamman da kai da mustaqar cewa Allah tabaraka ta'ala ya sifanta aljanna da wuta da cewa kowanne su mustaqar ne game da aljanna sai Allah ya bayani dan aljanna abin da san da musu sai ce khalidi da fiya hasunan mustaqarran hasunan mustaqarran aljanna ta yi kyawun mustaqarran a matsayin liman wata mustaqarran wuri tabbat to da kai yake mustaqarran hake ne shi da aljanna ko gani ba yan wuta su ba da aka yi magana a kan su ita ma wuta an ji ta zai cewa ita ma mustaqarran shi innaha za'at mustaqarran wa muqama kima ita ma wuta mustaqarran shi kun gane za ku kuka ce mustaqarru shine aljanna ko ta mustawda kuma shine kabari wallahu ta'ala a'lam kun gane to abu shakka wannan fasara muka ce tana ma'ana dai mustaqarru dai alaka kaga shine aljanna ko ta rabiya ila rabbika yawma idhnil mustaqar to wannan shine galibai mai wannan zaki da yana gwada maka irin ihafar ilimin Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan abubuwan gaskiya komai da komai Allah tabaraka wa ta'ala ya san kungali da kuma ikonsa na yadda ya zama cewa dukkan halittar su shi ke ɗaukar takalisu shi ke kuna da su ilimin sa ya zarga komai da komai kun gane ko shi ya sa kashe ce kullum fi kitabin nome kullum fi kitabin nome kowane daga cikin waɗannan bayanan da suka ta fi kitabin nome suna cikin littafi mabayyani malamai suka ce ne allahu mahfuz duka wannan abubuwan Allah ya fayyace su ya tabbatar da su fil lawil mahfuz qabla khalqi hadhihi hadhihi dawam wato tun da bayan Allah ya tabbatar da duk wannan abu Allah ya tabbatar da su ya fayyace su a cikin lawil mahfuz to kaga muka ce wannan shi ke gwada maka irin yadda ilimin Allah yake da zuwa subhanahu wa ta'ala to sai ce huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda Allah shine wanda ya halitta sammai da kansai وهو الذي خلق السماوات والأرض ألا يشين وجه الشيطة ميدا دكاسي في ستة أيام يشين قواني بلا شدة في ستة أيام قال شنو يشين قواني بلا بلا شدة نفس الشيطة سكي قال أتان شيء وعلى قال الشيء سمي دكاسي شيء قواني بشدة هنا بيا شيء القرآن يمثلها إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض cewa ya rahmatullah ubangiji ku shine Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala al-samai da kasai fi sittati ayatin shi kwanaki guda shida kuma tawa ala al-arsh samai da ita akan arsh akwai wata aya matsamanci da wannan الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام الرحمن فاسأل به خبيرا cewa Allah ta baraka wa ta'ala shi ne wanda ya halitta sammai da kasai da sittati ayyamin wa ma bainahuma الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما Allah shi ne Ubangiji wanda ya halittu sammai da ƙarfe da ma abin da yake tsakanin su na halittu ke nan. Fi su ta tsaye da cikin kwanaki nawa shida. Kuma tsawa ala al'arshi. Sannan da nisa kan al'arshi da nisa ita wacce ta dace da shi. Sai ce Ar-Rahman wato Allah shi ne mai rahama da jin kanta ya ga kowa da kowa fas'al bihi khabira ka tambayi madali kwararri da mai shi to ayin da suke da da zuwa ga cewa Allah ya hanci sammai daga sai fista ta ayi muke muka ci suna da yawa za ka haka halittar ta kasance daga Allah subhanahu wa ta'ala wannan halitta da ta ɗauki wanda buddha kuma da Allah ta baraka wa ta'ala bayan da cewa za ta yi kwanaki shida malamai suka ce ayat da ta cikin suratu fustila to ta yi tafsilin yadda wannan halitta ta kasance ko ba ku gani ba yanzu a nan a dunkule aka ce maka Allah ya halicci sammai da ƙarfi da ta yawa amma yaya tafsilin halitta ne cikin adadin waɗannan kwanakin guda shida da ke cewa malamai suka ce ayyada ta su cikin ko ayyada suka cikin suratun kurkuri da su sun yi bayanin wannan yadda lamarin nan ya kasance a cikin suratul fussilat Allah ba ya sarke ce kula a inda ne na innakum la takfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmin wa a lahu andada dhalika rabbul alamin وجعل فيها رواسي من فوقها وكثر فيها أخواتها أخواتها في أربعة أيام سواء للسنين ثم أبدأ من كلام وأنا لنا دون بقى يد تفصيل الإنسان أتى da wasu abuwa da suke kanta ya kasance cikin mudda ta kwanci ina fata na gani halittar kasa muka ce da abin da wasu da wasu abuwa da ke tattare da ita Allah ya ce cikin mudda ta kwana nawa ta kwana hudu abin da ke ta shi ne kulka ce da su a yin na kun yanzu ku bayi da ta takfuru na za ku kafirce billafi khalaqal arda da Allah wanda ya halicci kasa fi yawmin cikin kwana biyu Allah da ya halicci kasa cikin kwana biyu za ku kafirce masa ne wanda da ja'aluna lahu andada ku rika sanya masa kishiyoyi abokan tarayya wannan shi za ku wannan ana gaya musu da wannan ana musu kuskuren idan suka fada cikin wannan yanayi sai ki zai ka rabbul alamin Allah ya yi wannan aiki shine ubangiji da dake daga wannan na gwada maka cewa Allah ya halici al-ardh fi yawmayni cikin kwana nawa biyu to sai ki tawo ja'ala fiha rawasiya min fawqiha sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya duwatsu cikin kasar ta fawqiha ta sama manya maye zuwa suna da kake gani kan kasa sai Allah ya cimce su yi aza su kan kasa sannan wa kaddara su a wannan a baraka fiha ya saka albarka cikin kasa wa kaddara fiha a wata ya kaddara masa dukkan abin da shafi abincin da ke cikin kasa yasa wannan fi arba'ati ayyamin cikin kwanaki na wasu kai kana fi arba'ati ayyamin kace wasu kwana hudu ne daga bayan mu a bace bisha a'a da bin shan da wannan da ake hada su ne fi arba ake ayyani saboda kamar kai da kwana nawa kenan muna neman mu kwana nawa shida yawa yanzu an an halitta kasa tun yau bai kun gane ko sannan waje ala fiha rawati min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwatiha aqwataha fi arba'ati ayamin sawa'in da kuma kai kwana nawa kwana kun gane ko to sai ce sun mastawa ila sama waje dukkan فقال لها وللأرض هي طوعا أو كرها قالتا أتينا نوح ta Allah tabaraka wa ta'ala yake sama a daidai lokacin da sama tana iya yi yace da ita sama din da kasa yace itiya eh, qaw'an aw karha ku zo kuna cike da yin da'a kuma tilas halala da ƙasar da sama sai suka ce a sai na kwami mun zo muna masuda Su sai ce wa auha fi kulli sana'in amraha wa zayyana sama'a dunya bi masabiha wa ya ce sai muka yi umarni ga kowace sama wato al'amarinta kowace sama wato muka yi mata wahayin abin da shafi lamarinta sannan sai muka kawata sama ta ƙasa a sama a duniya wannan sama ta ƙasa sai muka kawata ta dima sabiha da taurari su ibisu wa hizza kuma wato muka saka su a matsayin kariya da tsaro zalika ta aziz al-alim ce wannan shi shine wato kaddarawar Allah Ta tabaraka wa ta'ala ubangiji wato wato wato shine kaddara wa Allah tabaraka ta'ala al-aziz al-alim wanda yake magwayi da kuma a can baya da na karanta na tsallake abin da ke son in faɗi wanda ke shine a shahadi in aika suna sanda da da yake kalata wato kalata akaina sa'ina to abin da ke faqaba hunna sab'a samawati fi yawmin kan da hunna faqaba hunna sab'a samawati fi yawmin wato Allah sai hukunta sammai din guda bakwai yi yau mai ne shi kwana na a to yanzu kwana biyu ga hudu wanda shine fi tsirrai ayyari shi nake son shi ne malamin suka ce haka tafsirin yake haka tafsirin halitta da yake har suka da kwana shi ba Idan ta kwana biyu abinda aka sa cikin ta kun gane ko da duwar wasu da suka albarka da kadirin a kawata shi wanda shi wanda zai tattara su zuwa zuwa ta arba'ati ayyamin a lillahi to ita sama kuma sai Allah ya fa qada kullu sab'a samawati fi yawmayn kun gane ko yanzu in kada fi yawmayn din nan ga arba'ati ayyamin zai ba ta fara shi ne kenan to wannan shine ma'anar cewa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin malamai suka ce amma duk da duk zaka ji an ruwaito shi game da halittar sammai da kantai da abin da a cikin su na tasiri wanda ya wuce wannan to suka ce gaskiya bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba asalin da riwaya ne na isra'iliya daga ji an ce an halitti kogi ko guna ranar ranan litinin ne ko talata an halici bakin ciki ranar kaza an halici wani ciki da an halittu wani sai an faɗa maka wani ka za ka halittu da za a aka ga ran juma'a to ko da shi ma da wannan tafsiri da za ka sami shi riwayoyi duk kai gaskiya ba abin da tabbata game da shi daga ba aiki sallallahu alaihi wa sallam duka riwaya ne Isra'iliya ta ga aka sami da daga su Abu Lahab yau amma dai wannan shi tafsirin da zo a cikin nasarar Qur'ani da yake fassara وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام والمؤمن شيء تفسير القرآن بالقرآن إلى بعد ذلك wannan shi ne wallahu ta'ala ala sannan malamai a ƙarshe sun ambaci cewa ita wannan mudda da Allah ta baraka wa ta'ala ya bayyana cewa ya alisan mai da kafai a cikin ta wannan almudda zamaniya ta shafi kwanaki shida a haka suna ga cewa mudda ce tana da jan hau ko za a ɗan gaskiya akwai da wanda aka samu a yi ƙoƙarin rafa a ta gaba aiki a alaihi wa alihi wa sallama cewa wanda mudda da aka ambata ta shafi lahaji ya zuwa juma'a yi zuwa zuwa juma'a banda asabar ce wa abin da su zai ce yanzu wannan mudda ya kakari za ta ya tana su suna da kuwa tsaki lokaci kwanakin da ka ayi suna da yawa wannan malamai suka ce akwai hikima ta Allah ta baraka wa ta'ala mai sarta yi haka ko hikima da ta Allah ya haka amma ba wai kamar kace aikin wani karo aiki ne da har ya zama cewa babban aiki ne a gurin Allah da har ya zama ya da kyau lokaci ba in ba haka ba Allah ta tabaraka wa ta'ala duk abin da ya zama komai girman sa da ya ga damar cewa abin ya kasance ya ce kun abin zai bi na zai kasance inda ma amurku idan a rada shi a kan ya kula lahu mun fahimku ko ki girma ko ne shi haka kudura Allah amma dai zo halittar safar da kasai da wani na ba zai sai da ki kwanaki shi da yana yi subhanahu wa ta'ala wani ma da hikimar da a ciki ita ce karantar da dan adam cewa ya kula da abin da ake ce a tattarun jibil umur a tattarun jibil duk abin da za ka yi ka yi shi cikin tsananci ka bi shi madadi bayan madadi kar ka tsagaranci kar ka tsagaranci alalle bane in kana son wani abu ya tabbata gare ka ka hanyar da su kana shi ka sai lalle zuzun da ka fara shi ka gama shi ya mana ma kai to a karantar da kai irin wannan tsari a cikin duk abin da ka rusa a rayuwa shi yasa Allah ya wannan aiki zai zama da gare ka in ba haka ba da Allah tabaraka ta'ala sai ya haji sai ya haji wannan muka ce a gargashin kun ya yakun amma bai haka ba muka ce saboda karantar da Allah wannan hikima kun gane ko wannan shine wallahi ta'ala yace wa kana shi wa lalman wato Allah tabaraka wa ta'ala ko da yawan halitta al al'arshi ya kasance a kan al-hadi al sa ya kasance akan ne kan ruwa da alama lokaci ya yi don kusa sauran yanki biyar da kuma wata da haka hannun za mu kwana insha Allah idan muka dawo sai mu tashi kan wannan gaba da cewa ba kana a lalba ko da Allah ya wannan halittu da abin da ke cikin su al-ari al ta ya kasance a kan ruwa wallahu ta'ala alamu na fatan alimin kwanci daga ba. Allah ya amfani da shi ba mulai dukkan da muka fuskura kuma Allah ya taimana ya gafarta mana bishiyar da shi cikin zakar yan uwa wa subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh